همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وقائد غسلنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نحيه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من أشاد يرجع رمضان hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da hudu kuma yau ashirin da hudu ga watan bakwai miladiya dubu biyu da goma sha uku Allah mai girma da ɗaukaka ya haɗa mu a wannan masallaci namu na al'imamu ibn al-qayyim domin ci gaba da tasirin littafin sa mai girma muna cikin suratul nisa kuma jiya muna bayani na karkarewa a game da aya ta tamanin da ta da izinin Allah za mu karkara bayanin ta mu shiga kuma aya take gaban ta insha Allah malam karanta aya 80 da ta أعوذ بالله من الشيطان الله الرحمن الرحيم واتقوا لو تسلمون فما يفعلون فلا تتخذوا منهم أولياء jiya mun yi bayani ko muna bayani akan maganar da Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yayi a cikin littafin sa Iqtida'u Sirat al-Mustaqim Mukhalafatu Ashabi al magana ce mai tsawo mun karanta wani yanki daga ciki saboda haka ɗaliban ilimi sai su ci gaba da karantawa su ga maganganu masu tsada da Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yayi a game da ɗaukar waɗanda Allah ya fushi da su Yahudawa da kuma batattu kiristoci a matsayin masoya har a yi koyi da su ko a kwaikwayi rayuwarsu amma akwai maganar da za mu rufe ita maganar al-ustaz Muhammad Asad Muhammad Asad asalinsa ba musulmi bane ya musulunta ya rubuta littafi ya sa masa suna al-islamu ala maftarik a cikin littafin sai yake cewa a game da kwaikwayo ko kuma riƙar waɗanda ba musulmai ba a matsayin masoya kwaikwayar a koma menene yake cewa idza haka almuslimu urubbata fi libasiha al-ustaz Muhammad Asad yake cewa idan musulmi ya koyi da turawa fi libasiha a irin tufafin da suke sa wa adatiha da kuma al'adunsu wa uslubi hayatiha da kuma salo irin na tafiyar da rayuwarsu fa innahu yakshifu an annahu yu'assiru al-madniyyata al wannan yana nunawa a fili ya tafi wayewa irin ta turawa akan wayewa ta musulunci inji Muhammad Asad musulunta ne yace mahma kanat da'awahu allati yu'linuha kowace irin da'awa zai yi kowane irin ikirari zai yi sai ba haka ba to abin da yake nufi kenan idan ka kwaikwayi turawa a tafiyar da rayuwarsu a tsarin yadda suke tafiyar da rayuwarsu to ko ka ce ba ka fifita wayewarsu ba ce kan wayewar musulunci to magana ka ba haka take ba wa innahu lamina al-mustahil amaliyan malam muhammad asad yace korarren abu ne a aikace an tukalli da mazmiyatan ajnabiyatan kai koyi da wata wayewar kai fi maqasidih hal aqliya a manufofinsu na hankali wal badi'iyya da da manufofinsu na tafiyar da rayuwa min ghairi ijalin buruhiha ba tare da ka ce kana burguwa bane da ruhin abin da suke aiwatarwa na rayuwarsu dole ka yadda da abin da suke yi ne kuma ka yi imani da shi kuma ka fifita shi akan kai abin da Allah ya baka na tsari shi yasa kake koyi da su wa innahu la min al mustahil an tu'jiba bi ruhi madaniyat muna'ibat lit tawhid al wa tabqa dhalika wa tabqa ma'a dhalika musliman sahihan yadda kuma koraran abu ne abu ne mai yiwuwa ka ce ka fifita wata wayewa akan wayewar musulunci sannan ka zauna a matsayin musulmi ingantacce ka ce ka bibita wata wayewa akan wayewar musulunci sannan kuma ka ce ka zama musulmi ingantaccen musulmi ba zai yiwu ba ko da kana cikin musulunci to musuluncin ka yana da matsala ashe wajibi ne a matsayin ka na musulmi ingantaccen musulmi ka riki yan uwanka musulmai su ne masoyanka kai koyi da magabatanka na kware ne suka yi ya rayuwarsu take sai ka ci nasara shi na limamu malik ya bamu ka'ida da hadiyya ka'ida ta rayuwa ka'ida ta addini yace lan yusliha akhir hadhihi al-ummati illa ma aslaha awwala awwala ba abin da zai gyara al'ummar baya sai abin da ya gyara al'ummar farko idan al'umma tana kan ta gyaru ko ta koma ta gaya annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ridwanullahi alaihim da tabi'an su rahimahumullah da tabi'u tabi'inan su ya suka yi rayuwa turawa lokacin da suka zo suke son su gano ya suke wani ci gaba za su kawo a duniya irin nasu sai suka kakkafa su na tarihi suka kakkafa littafan tarihin girgawa da tarihin rumawa suka karanta waɗannan tarihohin guda biyu sai suka ce oh ga abin da kirkawa suka yi kirkawa su ne kakannin turawa rumawa kakannin turawa sai suka ce to bari mu ɗauki irin aikin da suka yi da irin tsarin da suka bi na rayuwa mu ma mu irinsa shi kenan sai suka samu abin da suke musulmai su kuma sai suka manta da abin da magabatansu suka yi sun manta da abin da sayyidina abubakar yayi sun manta da abin da sayyidina umar yayi sun manta da abin da na usman ibn affan yayi sun manta da abin da sayyidina ali yayi sun manta da abin da sayyidina muawiya ibn aziz yana radiyallahu anhu ma yayi duk sun manta da waɗannan na kawo ci gaba ga al'umma sun manta da abin da irin su sayyidina umar ibn abdul aziz suke a fannin ilimi sun manta da abin da irin su sayyidina sa'id al-musayyib suke yi irin su irin su Hassan al-Basri al-Hassan al-Imam al al-Basri Malik irin al-Imam Shafi'i irin al-Imam Ahmad ibn Hanbal irin su al-Imam Abu Hanifa duk sai an koma an gane waɗannan mutanen suke mu kuma sai mu da abinda suka yi na raya ilimi da inganta ilimi da rikar ilimi da kuma aiki da ilimin to sai Allah mu rubuta ke sa mu shiri kamar yadda suka shiri fa bi hudahu muqtadi da shiryarsu ake shiryuwa wanda ya kauce ma shiryarsu ko kata ce ai mawaki ya yana bayanin yadda su استرشد القلب بالماضي فأرشده ونحن كان لنا ماض نسيناه أن اتجحت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه أن صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه yace lokacin da tura suke son su ci gaba sai suka karanta tarihin magabatansu, sai suka shiryu mu kuma muna da tarihin magabatan mu amma mun manta da shi shi yasa yau duk inda ka ji a duniya ƙasar da ka shiga na musulunci to za ka ga an kama musulunci an faffalla masa an faffalla masa fukafukai kamar yadda ake faffalla ma tsuntsu fukafukai an faffalla ma tsuntsu fukafukai ne zai iya shine ne ce kam sarrafat na yadin kunna da sarrafa hannaye nawa ne yanzu suke juya mu da mu muke juya da al'umma ta musulunci su ne suke jagorantar al'ummar duniya ga baki daya amma wa ba ta na sha'bun malaknahu amma yau ce gashi al'ummatan da da mu ne shugabannin yanzu sun zama su ne shugabannin mu ba ma shugabannin mu ba sun zama su ne masu gidanmu ko kuma mun zama bayan a wajen su muke kwaikwaya a wajen su suke mana komai mu kwaikwaya sai sun yi abu sun rage akwai abin da za a yi in ilimi ne an taɓa ba da wani labari akwai jami'o'i cikin jami'o'in Najeriya nan ba zan faɗi ta ba amma sun santa Amerika ta ba ta kyautar littattafai aka sa a ta. da aka je ana bincike shi shekaru hamsin da biyar da suka wuce amerika ta gama da amfani da ulul ba shi da aka kwaso aka na mu kuma na ta minna amerika ta bamu kyautar littattafai an sa su a library namu na jami'a haka muka koma fa in ka ya zo ya yi ginin gida to kila a intanet ya gani ya kwaso a ingila aka yi ginin a faransa aka yi ginin a portugal aka yi ginin a Sweden aka yi ginin a Holland sai ya zo shi ma ya ce bari a masa. Ba mu da wani tunani namu. Har aka samu baye, aka samu wani sufi yana faɗi yana cewa wai alhamdulillahi alladhi sakhkhara lana al-ifrinja liya'maluna lana fi dunya wa nashtaghila bi ibadati llahi haɗa? wai sun gode ma Allah da ya saman musu da turawa turawa na ta musu aikin duniya yi musu jirgi su musu mota yi musu jirgi su je sama su tafi saudiya su kuma sai su shiga su ta bauta ma Allah ko wannan abin godiya Allah turawa sun zo su suke duniya duniya a su take mu kuma sai dai su mana mu su sa yadda suka ga dama su canza yadda suka ga dama su yi abin da suke dama mu kuma mu siya da kuɗi mai tsada wai kuma sannan mu shagalta da bautar Allah kaga da lalacewar tunani ce musulmi shi yake rike da risala insaniya ci gaban duniya ya waje ba a hannun musulmi yake idan ya zama ci gaban duniya a hannun musulmai yake musulmai ake faifaya to kowa zai ji amma idan ya zama ci gaban duniya ba a hannun musulmai yake ba to kowa zai sha wahala kamar halin da ake shi a yanzu domin musulmi idan yana da kimiyya ba zai aikata abin da zai cutar da al'umma ku duba makaman ƙare dangi malamanmu na wannan zamanin na cikin zama suke bayanai akan ya ya kamata musulmai su yi mu'amala da makaman don dangi ta sai nawa aka rubuta akan asli hadis da makaman kare dangi ya ya kamata kasar musulmai ta yi da su ya halatta ta mallaka in ta mallaka ya ya kamata ta amfani da shi turawa suna da wannan ka'idar ba su da ita duk wanda ya ga dama in ya mallaka aka bar shi ya mallaka to ya jefa ba duk kasar da bai su duk a mutu sannan tasirin wannan makamin ne ta bin al'umma jikokin jikokin su to shine nan Muhammad Asad al-Muslim al-Muqtada eh ko al-muhtadi wanda Allah ya shiryatar da shi shine yake wannan bayani yace innal mayla ila taqlid at-tamathul al-ajnabi yace lallai kaga musulmi ya karkata zuwa ga waye wanda ba tasa ba natijatu shu'ur bin naqas wannan alama ce sakamako ne na shi bai yadda da kansa yana ji a ransa shi makaskanci ne a bankansa ka iya da ka na musulunci a tufafi a tunani a karatu a komai ka koma kana kwaikwayo turawa to shine sai malam muhammad asad ya ce wannan na nuna ka nuna a zuciya ka kai makaskanci domin a ka'ida wanda ya kwaikwayi wani mun kaɗe shi an yi ittifaki a duniya duk wanda ya kwaikwayi wani to wanda aka kwaikwaya shi ne maɗaukaki shi kuma mai kwaikwayon shi ne makaskanci ya ce haza wala shi a siwa wannan ba wani abu bayan shi ba za a ƙara wani bayani bayan wannan ya ce ma yusabu bihi almuslimun alladhina yuqalliduna da algharbiyya ya ce wannan shine halin musulman da suke kwaikwaya kwaikwayar wani yawa. matsayin su kenan saboda haka musulunci ya ce mana qur'ani ya faɗa mana ya ce wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasiha kafkur su a matsayin waliyai masoya kuma kafkur su a matsayin mataimaka ba za su taimake su ba sai dai su cutar da duk abubuwan da ake yi a duniya ko da an zo an ce taimako ake yi to kasashen turai suna da manufa ta su ta kashin kansu ko da abin zai taimake ku to amma taimakon ya fi komawa zuwa gare ku kuma ku akwai cutarwa a tare da ku to daga Allah shiryatar da mu Allah ya sa mu gane wannan shine dan karshen bayani a game da aya ta 89 wacce ce mana bayani akan yadda za mu yi mu'amala da waɗanda ba musulmai ba a matsayin kungiya ta farko ko jama'a ta farko su ne munafukai munafukai waɗanda suke wajen garin musulunci suka ce sun musulunta amma idan ya tashi ya ya tashi tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba sai su ce suna goyon bayan waɗanda ba musulmai ba shine nan Allah ya mana bayani game da yadda za mu mu'amala da su ya ya kamata mu rike su ya ya kamata mu yi mu'amala da su ya rayuwar mu ya kamata ta tantance tare da su ayar mu ta gaba kuma za ta dunkule mana nau'in mutane guda biyu su ma waɗanda ba musulmai ba su kuma ya ya kamata su ma mu mu'amala da su الله سبحانه وتعالى إلا الذين يصلون إلى قوله إلا الذين يصلون إلى قوله بينهم وبينهم إلا أو جاءوا أو جاءوا حصرت قاعدهم أو قاعدهم

wannan ayar da take gabanmu Allah subhanahu wa ta'ala zai yi mana bayani akan wasu jama'un waɗanda ba musulmai ba su kuma su nau'uka biyu ne. Mun yi bayani cewa nau'uka hudu waɗannan ayoyin suke mana bayani a game da kafirai. Nau'i na farko su ne munafukan musulmai waɗanda suka ce sun musulunta amma ba sa cikin daular musulunci suna daular kafirai idan yaƙi ya tashi ke su goyi bayan daular su ta kafirci akan daular musulmai Allah subhanahu wata'ala ya yi mana bayani akan su. a baya a ayat da muka karanta aya ta 89 to wannan aya ta 90 ita kuma za ta bayanin wasu nau'uka guda biyu ne na kafara shine sai Allah madaukakin sarki yace illal ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum miqatun da aka ce ku yaci waɗancan kafiran na waccan ayar ta tamanin da tara kuma aka ce ku kama su a matsayin fursunan yaki sai Allah ta'ala ya ce illal ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq Ke dai mutane kafirai waɗanda suka kasance sun tafi wajen mutanen da kun kulla alkawarin cewa ba za ku yi yaƙi tsakaninku da su ba sai su ma suka tafi wajensu suka ce sun haɗe da su to su ma kan su yaƙe su kafirai ne su ba su samu damar su zo su haɗu da shugabannin musulmai ba akwai kuma wasu kafiran a gefe guda su waɗancan kafiran an kulla alaƙa tsakaninsu da shugabannin musulmai cewa babu yaƙi tsakaninsu da musulmai suka yadda a haka suka rike ƙa'ida ba su saba ka'ida ba ko waɗancan da ba su samu damar halarta su zo su haɗu da shugabanni ba na musulmai sai suka ce mu ma mun tafi mun je mun haɗe da waɗancan da kuka yi alkawari da su saboda haka matsayin mu ɗaya da su ba za mu yaƙe ku ba ba za mu taimaka a yaƙe ku ba to su ma sai a musu hukuncin waɗancan su ma bai halatta a yaƙe su ina jin kun gane nau'in farko ce su ne za su ba mu nau'uka biyu kenan mun haɗa da wancan nau'in farko waɗancan an ce a yaƙe su su kuma waɗannan an ce ka a yaƙe su saboda ne sun je sun haɗu da mutanen da babu yaƙi tsakanin mu mun musulmai da su bai halatta yaƙe su aw ja'ukum hasirat suduruhum ko kuma wasu nau'in mutanen su kuma suka zo wajen ku hasirat suduruhum kirazan su suna cike da kunci an yi yuqatilukum akan su yaƙe ku aw yuqatilu qawmahum ko su yaƙi mutanen su su kuma wannan wasu wani nau'i su za su zo wajen shugabannin musulmi ta suke ba za mu yaƙe ku ba amma kuma mu ba za mu yaƙi mutanen mu ba saboda ka in za a yaƙi ba za mu taimake ku ba amma kuma ba za mu taimaka a kanku ba kun gane ba za mu yaƙe ku ba sannan kuma ba za mu taimake ku ba ba yaƙi tsakanin mu da ku sannan ba taimako tsakanin mu da ku su ne nau'i na uku a nan kuma su ne nau'i na biyu a wannan ayar mai girma ba za mu yaƙe ku ba ba za mu yaƙe mutanen mu ba to su ma sai ya ce kada a yaƙe su su duba musulunci waɗancan nau'in farko ina ƙara lalata mana ne ne abinda malaman mu na tafiya suke ce mishi a ta tadrib kulla alaka tsakanin darasin baya da darasi ta kafin in ba ka ba za a fahimta ba ke zama an yi kitsan tsohuwa in an daura na gaba sai na baya kwanci in an yi na baya kuma na gaba ya kwanci nau'in farko wadda aya ce mana bayani kan su su ne munafukai amma ba a cikin daular musulunci suke ba kamar yadda muka rinjayar ba a cikin daular musulunci suke ba sun ce sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su daular musulunci sun yi zaman su idan yaki ya tashi tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba wanda suke daular sai su goyi bayan ƴan daular su kafirai Allah ya ce mu yaƙe su mu kama su a matsayin fursunonin yaƙi kuma kan mu riƙe su a matsayin masoya makiyan mu duk da sun yi ikirari da baki cewa sun yi sun yi imani da Allah ba su yi imani da Allah nau'in farko ce nau'i na biyu su ne waɗanda muke bayani a kansu su ne waɗanda su ba su samu damar su zo a kulla alaƙa ta alƙawarin ba yaƙi tsakanin al'ummar musulmai da su ba amma sai suka je suka haɗu da wasu jama'a waɗanda su kuma akwai alkawarin rashin yaƙi tsakaninsu da al'ummar musulmai sai suka ce suna tare da su to sai ya yake kada a yaƙe su a musu hukuncin waɗancan a ɗauke su a matsayin hukuncin su ɗaya tare da waɗancan sai nau'i na uku su kuma sun yi ƙarfin hali suka zo suka samu shugabannin musulmai sai ce wallahi mu zuciyarmu ba za ta iya samu mu yaƙe ku ba da zaran mun ji mu yaƙe ku sai zuciyarmu ta karyata mu ba za mu iya ba amma ba ku sani ba in ana yaki da ku ba za mu taimake ku ba ba za mu yaƙe ku ba kuma ba za mu taimake ba za mu taimake ku yaƙi wasu ba ba yaƙi tsakanin mu da ku sannan kuma ba taimako tsakanin mu da ku su je magu ne su je magu ne hafafic eh su je ne to su ma sai musulunci yake kada a yaƙe su a kyale su mun gane ai sune aw ja'ukum hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum zuciyar ta take da kunci ba za su iya yakar ku ba sannan kuma ba za su iya yakar waɗanda suke abokanan gaba kuma ba za su yake su ba ba yaki tsakaninku babu taimako tsakaninku to shine sai Allah ya ce walau sha Allah da Allah ya ga dama la sallaqahum alaikum da iya dora ta akan ku su suna da ƙarfin siyaki da ku siyake ku to shi ne sai Qur'ani yake fa in i'tazalu ku tun da dai sun ƙyale ku ba siyake ku ba wa alqau ilaykum salama kuma sun ce ai zaman lafiya tsakanin mu da ku to fa ma ja'ala Allahu lakum alaihim sabila Allah bai sanya muku wata hanya ta siyake ku ba yaki tsakanin ku mun fahimci kafin wannan ayar ce dan hadin kulli الإمام الإمام الطبري يا فتاة شن تفسير تجامع البيان عن تاويل آية القرآن يتيجي سوى من وصل منهم إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق بينكم وبينكم وبينهم موادعة وأهد وميثاق كف ياكي متعنان دا سكا جي سكا حتدا متعنان دا أقوي علاقة تأل القولي كن كل بزاقي ياكي دا سوبا suka tafi wajen su suka ce sun haɗe da su Ƙur'ani yana faɗa mana kada ku yaki waɗannan mutanen hukuncin su hukuncin waɗancan fa dakhalu fihim wa saru minhum suka shiga wajen su suka zama hukuncin su ɗaya da su wa radu bi hukmihim kuma suka yi da hukuncin su fa inna liman wasala ilaihim fa dakhala fihim min ahli shirki radiyan bi hukmihim fi hukm bi intima'ihim بدخولهم فيهم ألا تتبع نساؤهم وذراعيهم ولا تغنم أموالهم lallai wanda ya tafi wajen waɗanda musulmai suke da alkawari da su Ko ya zama hukuncin su ɗaya in ji al-imam ba za a yaƙe su ba ba za a kama matansu a matsayin sun zama fursunan yaƙi ba ba za a kama 'ya'yansu a matsayin fursunan yaƙi ba sannan dukiyarsu ba za a kama ta a ce ta zama ganima saboda ne saboda sun je sun haɗu da mutanen da akwai alkawari tsakanin ku da su musulunci yana girmama alkawari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahada lahu duk mutumin da bai da amana bai da imani duk mutumin da bai cika alkawari to bai da addini shi yasa cikin alamomin munafikai akwai alamomi guda uku idza haddatha kadhab wa idza wa'ada akhlaf wa idza atumina khana munafiki idan yayi magana ta ya ƙarya daga cikin amaratul nifaqi akwai al-kadhib wallahu ya'lamu innahum lakadibu Allah ya san maƙaryata ne munafikai sannan daga cikin sufofin munafikai akwai cin amana tun an ba su amana ta ci amanan nan amana ta Allah Allah ya ba su amana ta ibada sun ci Allah ya ba su amana ta akida sun ɗauka sun ci amana sannan amana tsakaninsu da mutane idan an ba su ajiya za su cinye sannan sai a alkawari shi ta fa alkawari in an yi alkawari da su ba za su cika munafiki baya cika alkawari baya cika alkawari to shine musulunci ya karantar da mu cewa mu mu zama muna da cika alkawari idan mun yi alkawari da wasu mutane babu yaki tsakaninmu da su to kada mu saba wannan alƙawarin har sai idan su sun saba amma musulmai kuma ba dolaye ba idan aka yi sulhu tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba cewa to watan ramadanu ya zo dama ana yaki sai aka ce mu ɗau huduna mu zo mu kulla alaƙa ta zaman lafiya watan ramadanu ga baki ɗaya da sati ɗaya bayan sallah ba yaki tsakanin to ana nan misali yau sha biyar ga watan ramadan sai kawai wani kafiri ya zo ya yaki musulmai ko kafiri ɗaya ne to an warware alƙawari ke sun warware alƙawari musulmai ba za su ɗauki da hannu ba da shi ke ne ya yi alƙawari alƙawari tsakanin mu da su shi ke a kuma sai su afka musu eh amma ne ta da alaikum fa atadu alaihi misli ma ta da alaikum wanda ya muku ta'addanci to kuma ku raba ta'addanci da irin ta'addancin da aka muku ka'ida kenan ta musulunci addinin musulunci ba wawan addini bane addini yake to hatta wanda ya ce ya haɗu da waɗanda aka yi alkawari da su cewa ba ke tsakaninmu to shi ma sai mu masa hukunci cewa hukuncinsa ɗaya ko da bai zo wajen mu mun kulla wannan alaƙar da shi ba in ji alƙur'ani Al'imamu ya faɗa a cikin tafsirin sai yake cewa istithna'un nan da aka ce illa alladhina yasiluna ila bai bainakum wa bainahum mithaqun sai ce an yi togaciya an cire wasu su ba za a yaƙe su ba أي يتصلون بهم ويدخلون فيما بينهم من الجواد والحيف suka je suka haɗu da waɗancan suka kulla alaƙa tare da su ka zama makwabtansu kuma suka ce za su taimake su to waɗannan su ma ɗaya da waɗancan الإمام الكوفي يقول المعنى لا تقتلوهم كف ياكيس لا تقتلوا قوما بينهم وبين من بينكم أحد fa innahum ala ahadihim Qur'ani in ji Imam al-Qurtubi yana fassara mana ya ce. aya tana nufin kada ku kashe wanda ya kulla alaka da wanda kuka kulla alaka da shi ku kalli abin musulmai sun kulla alaka da wasu cewa babu yaki a tsakaninmu da ku ku makwabtanmu ne duk da ba cikin musulunci ba yaki tsakaninmu da ku ga ka'idoji ga dokoki suka yadda akan haka sai aka samu wasu suma ba musulmai bane sai suka tafi wajen suma suka kulla alaka da su cewa suma ba za su yaki waɗanda duk kuka ce ba za ku yaka ba duk wanda kuka ce ba za ku yaki da shi ba kuma ba za mu yaki da shi ba to musulmai sai su ɗauki waɗannan suma a matsayin hukuncin su da waɗancan ba yaki a tsakanin duk da ba kai tsaye sun zo sun samu musulmai bane an kulla wannan alaka mun gane a to abin da aya take nuna mana ke wannan ka'idoji ne fa na ka'idoji ne fa da ake cewa na diplomasiyyar da ake magana a duniya ka'idoji na diplomasiyya na zamantakewar ƙasa da ƙasa shine nan ake mana bayani abinda malaman mu suke cewa fiqhusiyar usiyar alaƙar ƙasa da ƙasa international relations shine nan ake ta mana bayani ga daula ta musulunci mai shugaba musulmi mai tafiyar da dokokin musulunci shari'ar musulunci ka'idojin musulunci ke tana makwabtaka da ƙasar da ta zama ba musulma ba sai wannan ƙasar da ba ta musulmai ba sai shugabannin suka zo suka samu shugabannin ƙasar musulmai suka ce musu to mu babu yaƙi tsakanin mu da ku buɗe mana boda mutanen mu sun shigowa kasar ku suna kasuwanci ba za su ce da giya ba ba za su rika shigowa da alade ba ba za su rika shigowa da gunki ba ba za su rika yaɗa zinace zinace ba da duk abin da Allah bai yarda da shi ba duk abin da yake halal za su su siya daular musulunci ta yarda da wannan aka ci gaba da zamantakewa haka to a can gaba kuma akwai wata kasa tana gaban kasar waɗannan kafiran da akwai amana tsakanin al'ummar musulmai da su ita kuma sai ta zo sai ta samu wannan ƙasar ta kafare sai ta ce ato waccan ƙasar da take kan musulman nan da kuka kulla alaka da su to mu ma muna son mu kulla alaka da ku cewa abin kuka hukunta da su mu ma ya shafe su cewa ba za mu tsallako mu yaƙe su ba ba za mu faɗa da su ba ba za mu kashe musu mutane ba sannan duk abin da yake na haramun ba za mu yada a ƙasar su ba a ƙa'ida ta alaƙa ta ƙasa da ƙasa a addinance na musulunci sai musulmai su yadda da wani ita ma wajen ƙasar ta zama haka babu ne buga misali saboda misali ya ƙara fitowa ce Najeriya misali ko sai mu ce ta ce kuma an yi son kai Najeriya ƙasa ce misali ta musulmai, shugabannin ta musulmai ne, shari'ar musulunci ake aiwatarwa, dokokin musulunci ake aiwatarwa. Alal misali, ke ya zama ƙasar Nijar, su kuma ba haka suke ba su ba musulmai ba ne misali. Daga ƙasar Nijar in kai gaba sai wata ƙasa. Sai Mali, misali. Su kuma Mali su ma misali ba musulmai ba ne. Sai Nijar, ta kulla alaƙa ta zaman lafiya tsakaninta da Najeriya. Shugabannin Najeriya da shugabannin Nijar suka sa hannu a takardu na zaman lafiya cewa ba yaƙi tsakaninmu da su. Sannan ɗan Najeriya zai iya shiga ƙasar Nijar a matsayinsa na musulmai ya shiga ƙasar Nijar ƙasar da ba ta musulmi zai iya kasuwancinsa. Sannan ɗan Nijar misali da ƙasarsa ba ta musulunci ba zai iya shigowa Najeriya ya kasuwancin shi ba abinda za a tsangwane shi. ana nan ana wannan ke Mali ce ta samu kasar Nijar ita ma sai ta ce to abin da ke tsakanin ku da kasar Najeriya mu ma muna son mu shiga ciki Ke shugabannin Nijar suka ba shugabannin Najeriya labari to wajibi ne shugabannin Najeriya su kasu wannan su ɗauki ‘yan mali a matsayin suwa ‘yan zaman lafiya babu yaki tsakanin Ina jin misalin ya fito fili ko? Kowa ya gane ai yanzu, eh an yi gwari-gwari. Eh, wani bagwari ya ta da kaji an ce za a yi gwari gwari to za a yi gaskiya ce to amma kuma ai ba a cewa ai hausa hausa ko ana cewa ai hausa hausa na'am to shine wannan magana al-imam al-qurtubi ce al-imam ibn al-jawzi ce ce hada al-istisna wa radu ila al-qatl da aka ce ka ai ka a shigar da waɗannan a hukuncin ɗan baya to ana nufin fa yaki ne kawai ba za a kashe su bane kawai la ila muwalati amma ba za a dauke su a matsayin masoya ba tunda ba su shiga musulunci ba su zama masoyan mu ba amma dai za mu rika musu mujamala ne mujamala mujamala ita ce ka yi mu'amala da mutum mai kyau ko da a ka ba ka san shi musulunci ya yi mana da wannan yi mujamala da shi ya yasa misali kana da makwabci wanda ba musulmi ba kirista a babi na mujamala in kun fito da safe za ku gaisa ai na gajiya in bai jin hausa ma in bai fahimta hausa ke turanci ku turanci babu ne ku san zauna ma ku hira kan halin da kasa take ci. amma baya cikin mujamala sai ya ce maka to kirsimeti ya zo ga abincin kirsimeti ka ci ba za ka ci ba saboda kirsimeti haramun ne a ta a cikin addinin sa bid'a ne sannan kirsimeti wani nau'i ne na bukukuwan addinin kai kuma kana da bikinka sannan idan sallah ta zo baya cikin mujamala nan sai ka bari ka gayyato shi ka zo ku ci abinci tare bikinka na ne inda li kulli qawlin idan wa iduna idin mu ne wannan ba na waɗanda ba musulmai ba sannan baya cikin mujamala makwabcinka wanda ba musulmi ba shi kenan an yi mutuwa shi kenan sai ka ce a zo a sallah tare da shi ya shiga cikin sahu shi ma ya tsaya ya runguma hannu wai ana sallah gawa da shi baya cikin mujamala sannan baya cikin mujamala wani nashi ya mutu sai kuma aka ce a tafi da kai coci a je a yi bikin bizne shi da baya cikin mujamala amma a cikin mujamala ya halatta ka masa ta'aziyya ya ake masa ta'aziyya shine ka ce Allah ya kara maka hakuri kike Allah ya kara maka hakuri sannan ka faɗi wata kalmar da ba ta nuna addu'a ga wanda ya mutu an ba da labari ana ba da labari a ɗaya daga cikin fadojin Najeriya wani wanda ba musulmi bai mutu to shi ke na aka zo ka sa a ka'idan na fadojin Najeriya fadojin Najeriya in kana kai mutu to sarki ake zuwa a je a mata ajiya ko eh ba shi Sarki zai zo ya muku ta'aziyya ba shi za a je a mata ajiya kana kai shi ya mutu to shi ne aka tafi sai aka ce a wani ya addu'a ya tayi ce ya ce aka ce yi addu'a ya ce ya Allah muna roƙonka duk abin da ka tanadan ma wanda ya mutu akan irin wannan addinin ya Allah ka mishi Yi, ka wannan mutamala ce duk abin da ka tanadan ma za ka yi ma wanda ya mutu akan irin wannan addinin ya Allah ka mishi kike me ya tanada ba ruwan shi kaga yayi jawabin shi kenan ya rage na ka je ka fassara ya abin da ka dauka hoho amma shi ya san abin da yake nufi ko to shi ne mudamana kenan wannan sannan a ofis ofis sun ku ɗaya. za ku gaisa babu laifi fi hira ku yi magana ku tattauna amma ba zai gayyace ka bikin su na kirsimeti ka je ba ko bikin easter monday ko bikin good friday sannan ba zai aiko maka da minna cewa kuna cikin haji nuya ba ba zai aiko maka da shi ba baya kai kuma ba za ka masa domin wannan da ya shafi addini ya shafi addini duk abin da ya shafi addini babu mujamala a cikin amma mu'amala ta rayuwa to ya halatta ai mun fahimci wannan ai haka musulunci ne ya tsara mana a yi mujamala da waɗanda ba musulmi waɗanda ake zaman lafiya da su amma ka a shiga cikin addini duk abin da zai nuna an yadda da addininsu ba za a yi ba shi yasa abun bakin ciki ne a ce wai ana gayyata waɗanda ba ba ko waɗanda ba ba su a taruwa da an yi azumi ka yi azumi na addinin ka kage wanda ba musulmi ba ko ku sha ruwa a azumi ba ba ne to da dan me za a zo a gayyata wanda ba musulmi ba a ce zai sha ruwa ko sai sun ka ziyara ku sha ruwa tare ha shi ya azumi ne ana samun wasu shugabanni kamar Obama ke jin bara wai ya ce musulmai azumi ya yi aikin banza ba wanda ya sa shi eh ya azumi bara ya yi aikin banza ba wanda ya sa shi kuma ba su ba abin da ake neman yayi baki to nan misalai ne haka shi yasa shi ne wannan al-Imam Ibn al-Jawzi ya faɗi a cikin littafin sa Zadul da Film Tafsir yace nan da aka ce kada a taba su ya kasu fa aka ce kawai ka ai amma bai fa a ce a so sai dai a yi mujamala da su a kyautata musu mu'amala a kyautata musu mu'amala sannan ya halatta in sun maka kyauta ka ansa in wanda ba musulmi bai maka kyauta ya halatta ka ansa in ka tabbatar da wannan kyautar babu kaskanci a ciki amma akwai kaskantar da addinin ka to shi ma ba za ka ansa ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasu kyauta al-muqawqit sarkin Masar a lokacin Kirista ne ya ba ta kyautar baiwa ya ba shi kyautar kaguwa yace shi ba zai shiga musulunci ba amma ga kyauta ya aiko mu manzon Allah sallallahu alaihi da ita a matsayin yana neman zaman lafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to baki ba yana neman zaman lafiya domin mutumin da ya maka kyauta yana nuna shi masoyin kai yana nuna ku zauna lafiya ya ba manzo Allah zai kuma kyautar baiwa ita ce Mariyatul Qibtiyya wadda Allah ya mata albarka ta musulunta kuma ta haifan mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunansa Ibrahim wanda manzo Allah ta sallama aka haife shi yazo yayi masa abai bayani da safe shikenan bayan ɗan watanni kuma Allah ya karɓa abin ya rasu sannan kuma ya ba shi kyautar taguwa manzo Allah sama ya rike hawa taguwa har ya koma ga Allah ta'ala to ya halatta wanda ba musulmi bai maka kyauta a babi na mujamala ka an sa mun gane wani malami na taɓa ban labari ya ce wata rana wani wanda ba musulmi ba kirista ya ba shi kyautar kaji manya-manyan kaji yin kajin turawan nan tika tika ba shi wasu manya-manya shi kenan da ya ko mishi ya ba shi kenan sai ya ce ba ni da addu'ar da zan maka illa in ce Allah ya ka musulun. in musulunta ya ce kwarai ya ce ai ba mai wannan a irin taka sai musulun. musulmi ne yake kyauta sai kwakwalwar shi ta juya ma mai musuluntan ba to al-imam ibn ya faɗi wannan maganar yace ake su aka ce ka ai amma ba za a yi nuna musu ba ba a san su a zuciya al-imam ibn kathir yace ai illa alladhina nad'u wa bai na qaumin bainakum wa bainahum muhadanatu waɗanda aka ce ka ku yaƙe su a cikin kafaran to akwai waɗanda suka je suka haɗu da waɗanda kuke da alaƙa ta alkawarin babu yaƙi a tsakaninku ita ake ce mata muhadana muhadana ba mudahana in ka ce mudahana ka juya la kalmar mudahana waddu law tudhinu nuna. Shi ne ne kafirai su yadda da addinin ka kai baka ka yadda da nasu a zama addini ɗaya da ake yi addini kulluhu lillah haka suke sai waɗanda suke cewa a zuwa intafet da kiristoci da musulmai da Yahudawa a haɗe Allah ɗaya da ake bauta mawa. Allah ɗaya da ake bauta mawa da Yahudawa da Kiristoci da Musulmi a zuwa haɗe. Har akwai wani shiri da aka yi a ƙasashen Larabawa a gina masallaci da coci da kauma a Yahudawa a wuri ɗaya. Shi ne a shabbaka zuna Abdullahi Abu Zaidin Allah ji kansa. Ya rubuta littafi ya samu suna Ali Ibtal لدعوى الخلط بين الإسلام وغيره من الأديان ke wannan littafin ya rubuta shi ne domin fata kiraye-kirayen da wasu lalatattu suke yi a zo a takuɗe tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba a zama ɗaya yan intanet kuma da su a Najeriya. Ba su ba ne waɗannan da suke yawo suna kai ma malamai wai ziyara a sha tare. Kai yau ba su kai ma wani malamin a halin sunna. Alhamdulillah. Sun kai ma yan shi'a sun kai suka fita da su amma ba za su zo wajen ahalin suna ba da izinin Allah ko ba ahalin sunan da zai karfe su addinin musulunci addini daban ne addinin da ba shi ba kuma daban yake mujamala a yi mujamala amma a zo a cakuɗe a ce wai kai da addini na in yadda da addinin ka shine qur'ani yace wa tulau tudhinu fa hidu. sun so ka karkato ka yadda da addinin su su ma sai su yadda da naka ka'idar mu ta musulunci ita ce lakum dinukum waliya dini a fito da yawon dan a wata kira'a dan komai ya kara fitowa fi addinin ku na gare ku ni kuma addini na gare ni antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malu aiki na daban na ku daban ba ku da irin aiki na ku ni ma ba na da irin aikin wannan shi ne fa musulunci addinin musulunci ya tsaya a matsayin addininsa da addini da siffofinsa da dokokinsa da ka'idojinsa addinin da ba shi ba kuma ya tsaya a nasa a cikin addinin mu na musulunci ya faɗa mana kuma yadda za mu mu'amala da waɗanda ba mu ba ba a ce mu cutar da su ba ba a ce mu zage su ba ba a ce mu zage abokanan a baibaɗan da suke bauta ma ba Qur'ani kare ya faɗi ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم kan ku zage iyayen gidan su kuma su zage Allah Kun gane au aqdu zimmati ko kuma a tsakaninku da su akwai zimma akwai bambanci tsakanin hudina da me da zimma na faɗe su uku nan ko akwai ahlul zimma akwai ahlul hudna akwai ahlul ard ahlul su sune kafirai waɗanda akwai yaƙi tsakaninsu da musulmai ana tsakiyar yaƙi kamar musulman duniya yanzu da isra'ila kaga akwai yaki tsakanin mu da su ana tsakiyar yaki to shi kenan sai Isra'ilawa sai su ce tunda azumin ku ya zo muna son a tsage ta wuta na wata ɗaya kila da sati ɗaya har ku gama bikin Allah sannan za a zo a ci gaba da yaki to a tsawon kwanaki talatin da bakwai din da za a yi to babu yaki tsakanin mu da su ne ake ce musu ahalul hudina mun kulla alkawari babu yaki tsakanin mu da su na wani lokaci fa in janahu lis-salmi Fajna laha wa tawakkal ala Allah shine Allah yake bayanin sa idan suka karkato suka ce a zo ai sulhu na wani lokaci to kuma ku zo ai kuma ku dogara ga Allah akwai ahlul zimma ahlul zimma kafirai ne ke suka ce su ba za su shiga musulunci ba amma sun yadda su zauna a ƙarƙashin musulunci daular musulunci ita za ta rika ba su doka za ta rika ba daular musulunci jizya na wata dukiya da za a rika badawa duk lokaci bayan lokaci to su ma babu yaki tsakanin mu da su kuma wajibi ne a kare musu haƙƙin su Wanzan Allah zai sani yace ni zan yi husuma da duk musulmin da ya kashe kafirin amana kafirin da suke kashin daular musulunci ba su yaƙar musulunci shikenan sai wani musulmi ya je ke ba manzon sani ce sai yayi husuma da shi ranar lahira a gaban Allah kaga mutum ai ya tafi ya husuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai nau'i uku su ne ahalul amni su kuma ahalul amni su ne waɗanda suke daular da ba ta musulmai ba ba daular musulmai suke ba kuma ba a ƙarƙashin musulmai suke ba amma sai suka taso daga ƙasar su suka zo ƙasar musulunci don kasuwanci ko kuma daular musulunci ta ga akwai yiwuwar ta ɗauko su yi mata wani aiki to waɗannan su ma ba a yaƙar su ba a taɓa su waɗannan ƙa'idojin ku kalle su da kyau wanda ya karanci dokokin ƙasa da ƙasa zai fahimci duk an sassace na musulunci a yau. Yanzu 'yan diflomasiyya, ambassadors da suke zuwa daga wasu ƙasashe, a Najeriya suna da immunity. Yadda shugaban ƙasa ba za ka kai shi kotu ba, ko haka kuma ba za ka kai shi kotu ba. shi yasa ina faɗa ma mutane na ta sun ga irin motocin nan tika tika suna wucewa na World Health Organization to ka kauce in ka kai kawa ba ka da ba za ka iya sai tsara ba ka kauce musu su wuce su ƴan ƙasa su su ƴan su su an ba su aminci a ƙasa suna da kariya suna da rigar kariya ga doka to musulunci duk ya kula da waɗannan to da ka Allah mu da kusurci shi ya tada mu mu fahimci waɗannan dokokin daga ubangijinmu Allah subhanahu wata'ala yake tsara mana kuma a halin da muke ciki yau ba ba ba lokacin da muka fi bukatar sanin irin waɗannan lokacin fiye da yanzu yadda duniya take ta ƙarya abubuwa ake ta shafa ma musulmi na kaji ta cewa shi ke tayar da hatsaniya musulmai su ne ‘yan ta'adda to ga bayanin addinin mu ga yadda musulunci ya ce mu zauna da waɗanda ba mu ba ina ta'addanci a cikin wannan ina musulunci ya ce ka je ka kashe wanda ba kai ba ga shi fa ba musulmai bane amma su da ke yake a zauna da su Allah ƙara shirye da su Allah ƙara mana hikima a cikin addini Allah ya albarka a cikin rayuwar mu sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in ana neman taimako yau ko ko babu yau ko a riga an yi jiya zan yi bayani kamar haka to Allah waɗanda suke wasu. su yi hakuri wanda suke rubuto takarda takardun suna da yawa shi ya sa muke ba yan kaɗan kaɗan wasu za su ji su ta kaca ba a karanta ba kamar yadda wasu suka same ni jiya bayan an tashi takardun suna da yawa sannan kuma mun yi alƙawari akwai waɗanda su sun fi son su yi tambaya da baki so da ka muka ce za mu ba su kwana ɗaya masu su, ko mu ba su kwana ɗaya su takardu suna nan himili sun yawa ko da ka yanzu wa zai ku tambaya ku da baki waye hannun hannun nan ko bai zo ba bai zo ba kai kai ma yi in ɗaya nan bismillah ita wuri. wa alaikum salam na yi wannan bayanin nan nan yawwa a samu wani da suke ɗauka za su yi ma bayani za su baka wajen da suke yi bai kaki su na'am na'am na'am yana tambaya mutum ya rika ya ya saba a hudu yake yi ai akwai sunnatu zuhuri ko nafilar da ake kafin azhar ya tabbata ana yin hudu ya tabbata ana yin biyu to kuma ya zo a masallaci zai yi kuma ga tahiyatul masjid shin sai ya yi hudun nan sannan ya zo ya wasu biyu ko ya bi sannan ya zo ya hudu ya yi rakawai shida a in ma bi kake yi kai za su ɗauke maka tahiyatul masjid kuma kayi sunnatul subuh musulunci ke niyyar ka ita ce ka sun tsuntsu biyu da ke ɗaya kayi tahiyatul masjid kuma kayi sunnatul subuh duka sun maka haka a katal Ba ka samu raka'atan Fajir a gida ba sai ka zo masallaci a biyu za ka yi a biyu ka sune tahiyatul masjid kuma ka raka'atan Fajir. haka malaman mu suka yi bayani Allah ya saka musu da alheri wa alaikum salam na'am na'am hmm. tana nufin ya halatta bai halatta kila kuma kun ji labarin aiko har ma yan bbc suke wai tare wai kaje ce ya kamata musulmai da kiristocin Najeriya ya kamata su zauna ko BBC ko mai su Amerika na BBC to ba daidai ba ne wannan ba inda aka ce musulmi ne zai sallah a coci ba a sallah a coci coci ba wajen sallah ba ne wajen zagin Allah ne wajen da ake cewa Allah uku nan ne za ka je kai sallah alqaulur rajih ingantacciyar magana ba a sallah a coci sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da aka buɗe baitul maqdis a gefe guda akwai coci na kiristoci suka nemi cewa ya sallah a coci ce ba zai ci sallah a coci to daga ba a sallah a coci kun gane ko na'am yana tambaya akan meye matsayin tsugullawa lokacin da mahaifa ko dai wasu magabata sai tabbata cin addini ba manzo Allah sallama ya hada lokacin da wasu mutane suka zo su musulunta wajen manzo da sallallahu suna sababbin musulunta nan, da manzo Allah sallallahu musu jawabi kawai sai suka kusa za ta gaishe shi saboda daɗin maganar Manzala, Allah sallallahu alaihi kashi, sai ya da ka'ida. ya ce ka'ida yace law kuntu amiran an a li ahadin a amartu al-mar'ata an su jari lauje. da zan umarci wani ya yayi sujada da wani ya kusa ya gaishe shi Su sujada dunkusa da hau ke sujada duk kusa ko da sai in ce ma mace ta duk kusa ma mijinta idan za ta gaishe shi amma manzon kuma ya hana haka to daga ba a yi haka ba a yi bai halarta ba abin da ya halatta shine a gaisa a girmama juna amma ba a duk in mahaifinka na zaune kai ma ka zauna ba sai kuma ka gaishe shi a tsaye baki ka sai ka zauna kai ma kila ma ku gaisa kuma kai zan tambaye ka ko ka tambaye shi ya halin da ake ciki in kana ma da wata bukata a wajen ka isar amma yana zaune kai kuma kayi ki kam kaga baka yi ladabi ba daidai bane wannan in yana zaune ka zauna in yana dai shikenan ka tsaya a tsaye ku je a tsaye shikenan ba wanda ya yake ka ka ji mun gane wannan wannan tsohon bayani ne da malamai suka shayi na'am ban ji ba sai ka daga muryarka eh suka wuce gona da iri suka mutu ta addanci su ma su mutu hmm. a akwai ka'ida a nan kuma ai tunda ba muna bayani bane ba rajin mun yi waɗannan bayani cewa a wajen yaki ne ya halatta a yi ne ba halatta a yi ba idan kafirai suka zo suka yi musulmai fyaɗe ba za a yi musu ba za a rama a ce a samo suka kai su ma su ta fyaɗe ba idan aka samu kafirai sun zo suna ka musulmai gunduwa gunduwa kuma ba za a musu haka ba in suna kashe ƙananan yara ba za mu kashe musu ƙananan yara ba duk wannan mutunci mu ya hana ba, a cikin addinin mu na mutunci akwai ka'idoji akwai dokoki tabi'un mu suna nan kyawawa har a wurin yaki ba mu rabuwa da munanan da kyawawan ɗabi'u har a filin yaki musulmi baya da mummunan ɗabi'a, ha a wurin yaki yana nuna kyakkyawar tabi'a na'am kai ne na karshe sai mu ina jin ai lokacin siyasa na'am na'am ta musu hukunci da wuri na'am Za ba ka jawo ayar ba. Na. a'a a ka'idar zagi. in manzalar sama ya hana mutum ya zagi wani idan ya zage shi yace duka sun zagi babansu kowa ya zagi nashi kenan a ka'idar zagi ba a rama zagi yafewa ake ka kana mutum da Allah ko da baka yabe mushi ba to ka bar shi da Allah ka gane shi kuma wanda yake da Allah ya tsine musu yayi sauri sai ya musu nasiha ce babu zagi a mutum wala takubbanna ahadan wala ta'kiranna haka manzon sun yace kada ka zagi kowa ka ka ta kowa ba zagi a musulunci wanda ya zage ka ka mayar masa da zagi ka bar shi da Allah in kuma ka yafe masa ma shi abin da ake bukata ke ka gane ko sannan dan gidan rediyo yana faɗa wa bana cewa mu tiya su addu'a ce sa wanda aka ta fada mata transmitter eh shi da shi yasa yau duka baki dai din sun ba a ji saboda haka sai mu tiya su addu'a Allah ya sa gwamnati kalle su bai sauri ke gyara musu domin yin wannan yakan fuskanci matsala sai kuma a yi watanni ba a a gyara manya-manyan gidajen rediyo ma ga su ta gidan rediyo gidan gidan rediyon tarayya ga matsalar da yake kanta wai kamar gidan rediyon tarayya na Kaduna a ce wani wutar lantarki ta zama masa ba matsala kan ta zama masa matsala sannan wai babu gen babu janareta. an ji kunya a kasan nan wallahi abun kunya duk ya gama tabbata a cikin kasan nan wallahi mai hankali ne kunya in yana kanin abin da ke faruwa a Najeriya nan hankalin shi zai rika tashi wallahi kamar yanzu kai ne fa a gidanka kike nan abin da ya waje ba kai kuma kana da hali kake an san wanda bai da hali amma Najeriya nan ta suna ɗaya daga cikin ƙasashe masu arzikin duniya da an yi amfani da arziki kai masu bincike sun ce a duniya ana tsammanin babu ƙasar da ta tara arziki mabambanta nan kuka kana kana da Allah subhanahu wa ta'ala ya zuba a wata kasa kamar yadda ya zuba a Najeriya wani dan Germany ya zo ya je kasar Masar ana ba ana karantawa ana karantawa a cikin bincike ya je kasar Masar yana da wani iri da zai shuka binciken shi ya tabbatar masa da cewa in zai shuka a kasar Masar zai samu amfanin gona kashi arba'in fiye da na ƙasar Germany. Da ya zo Najeriya sai ya bincike zai samu kashi tamanin fiye da yadda zai samu a ƙasarsa ta Germany. so kawai fashe da kuka. A falsafa ta ci gaban duniya, abu uku ake nema duniya ta kama sai ka ci gaba. Abu na farko shi ne ɗan adam. Abu na biyu ƙasa. Abu na uku kwakwalwa. Ɗan adam ɗin ya zama yana da kwakwalwa. Wanne ne ba mu da shi a Najeriya? ba wanda ba mu da shi a Najeriya amma abin da muka rasa shine ba ɗabi'u tawawa a kasa rashin ɗabi'u tawawa yasa ba mu da shugabanni masu adalci masu amana wanda ce da dame shugabannin Najeriya shugabanni da ba abin da ya dame su da Najeriya ba ta gaban su ba Najeriya ba ta gaban su ka lalace ba abin da ya dame su haka suke tafiyar da ƙasar nan da kafin kunya ne wannan wallahi an ji kunya ni na kan tambayi kaina in so in sun tafi taro a kasashen duniya wai ya suke ji ya suke ji suke kasashe yadda suke ga kasashe nan kala kala wallahi abun abun takaici ne wannan Ke a rika ba da labari a ce wai South Africa wannan South Africa wai tana da megawatt na wutan lantarki tana da dubu arba'in a ajiyar zafi wanda bata fara amfani da shi ba mu ana neman tintini yar ajuwa ya zo Allah ya gafarta masa yayi kokari yace zai ka dubu biyar har ya mutu ne bata samu ba wani ma'aikacin wutan lantarki yana mun bayani kwanaki yake cewa kusan a Najeriya kakam har yanzu ba a samu fiye da dubu ɗaya. Kai an taɓa samun wata rana ma ga baki ɗaya Najeriya ba ko ɗaya har ba da shugaban ka. har da shugaban kasa a ranar ba wuta kuma awa ashirin da hudu har da shugaban kasa sai dai janareta haka muke aka sannan ko kasa ne arziki ka tafi tun ana yan kasashen waje ba su gane mu ba sun gane na sha ba da wannan labarin a Saudi Arabia a Madina na shiga wani mota ɗan ɗan tasha ɗan tasha direba ne ɗan tasha ya tambaye ni yace ya ji ina larabci mai kyau daga wata ƙasa nake nace masa daga Najeriya ne ce eh, Najeriya ƙasa ku ƙasa barayi shugabannin ku barayi An tasha Ya ce shugabannin ku an ce duk sace muku kuɗi suke Ya ce akwai wani shugaban kuma da aka ce ya sace kuɗi ya kai ya kai ya kai talan ya mutu yana nufin Ya ce masa ƙarya ne akwai yada labarai kafafen yada labarai suna mana ƙarya akwai ƙare ai da ake mana na ce masa haka shi to in na ce barayi ne hada ni kenan kila ma ya zargi ya zarge ni ce ni ma ba zan ba shi kuɗin mota shi ba kuma da daddare ne wajen karfe ɗaya dare Allah shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta I, I, I